Ƙungiyar wacce ake kira ta Bitel Niger a taron manema labaran da ta kira a ƙarshen mako ta fara ne da bayyana damuwa a dangane da yanayin da aka shiga a yankunan da ake fama da hare-haren ta'addanci da na 'yan bindiga, inda alamu ke nunin matsalar ta fara bijiro da wani sabon salo, kamar yadda sakataren yaɗa labaranta Alhaji Hama Umaru ke ƙarin bayani a kai. Taron da aka yi nan Muhammad Gandi, taron da aka yi tsakanin Tilberi, eh, Doso da Tawa. inda sarakan gargajiya da iko da kowa da kowa nana an ɗauki wasu matakai da ya kamata a kawo zaman lahiya kowa ya kawo mama gwamnati sai gashi muna gani yau taɓarɓarewan da ake samu tsakanin ƙabilu akwai inda yau eh, eh, a tare mota a sabke ƙabila wannan a kashe to in an sabke wannan ƙabila su ma waɗancan sun sabke sun kashe babu zaman lahiya muka ce wannan ya kamata gwamnati yi maza maza ya amshe bindiga ga kowa bai kamata kowa ya kashe wani ba saboda irin shi ko saboda abun gakin shi saboda gwamnati ne ya kamata ya hukunta wanda ya laihi mu guda ne da mu da gwamnati duka matsaya mu kokowa da shi. Tsanantar wannan matsala akan iyakar Nijar da Mali ta tilasta wa fulanin yankin ficewa daga matsugunan su inji Abdurrahman Alhaji Mamman mazaunin karkarar Tiliya. Wani tashin hankali da aka yi tun kwanakin baya cikin waɗansu garuruwa da ake ce ma Bakorat da Intazen da Eknewan. da aka yi wannan tashin hankali na san dai kuna da labari aka kashe mutane da dama da yake ka san masu wannan aika aika yawanci hillanci suke yi don sai aka ɗoka cewa da a ah, ƙabila hillani ce ke wannan aika aikan kenan duk wanda annan yake bahillace ne ana kama kwatanta shi da waɗancan ɗin sai kasance aka koma ana sace-sace ana kashe-kashen hillani a cikin wajen yawancin su duka suka samu suka tuho suka baro wajen wasu ko kuma allah ya musu cika bisashen da ake sata yawanci alshe ake kai su daga nan a tsuka a kai su alsheri can a saida wannan yanki in ka tsuka yau in ka tsuka a kuya ka samu ka samu dai bihilla ce ga ya tabbata wanda azzamni ana kashewa ana sata, mi za su tsaya tsayi yawanci dukkan masun baro yankin Ƙungiyar na zargin wasu daga cikin 'yan Nijar mazauna kasashen waje da yunkurin tusa irin wannan haramtacciyar aƙida a kawunan jama'a, saboda haka ta yi kiran mahukunta su hamzarta ɗaukan matakai. sai ka ga mutum ya ɗauko cikin rezo sosiyo ya zamna can inda yake bai ya shekara 20 ko 30 bai Nijar sai ya ce kabila shi ta ɗauki bindiga ta kashe kabila kaza ko ko za mu turo muku kuɗi ku she bindiga ku kaza wannan ya kamata gwamnati ya nemo su duk inda suke a hukunta su bai kamata ba shi ne muke gudu su ne suke cusa ma eh, eh, muna fitina wanda suke waje kinan da Allah gwamnati ya samo matauki ko da Interpol za a yi duk wanda ya yi ɓanna ya ɗauko vocal kin shi ya yi wazaf. don wannan kabila ya taso ma wannan kabila ko wannan addini ya taso ma wannan addini gwamnati ya samo mashi mataki. Kungiyar ta fitar Nijar ta kuma shawarci gwamnatin wannan ƙasa ta haɗa gwiwa da sarakunan gargajiya don tattara shugabannin al'ummomin yankunan da ke fama da matsalolin tsaro a kan teburi guda. Ta yadda za a haɗa kai a tunkari aika-aikar 'yan ta'adda da ta 'yan bindigar da ke ci gaba da haddasa barnar dukiyoyi, satar dabobi, har ma da mutuwar bayan Allah fararen hular da ba san hawa ba san sauka ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.